yanzu cikiya nake muna da su ba mu da su ba amma sun mana karanci mata masu son aure tsakaninsu da Allah ya eh, shekara arba'in 42 da duk macen da take so ta yi aure muna yin 'yan shekara arba'in 40 yanzu domin masu bukata 'yan arba'in 40 sun karu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 a gaba su neman karin bayani a kan abin da muke za su tafi mu daga karfe 11 da rabi na safe zuwa 4 da rabi na yamma agogon najeriya da niger ɗaya lamba za a kira mu tun daga karfe 9 na safe zuwa karfe 9 na dare idan kana bukatan wani abu ko karin bayani akan wasu lamura to za ka kira a wannan lokutan idan kana buƙatar magani kuma za ka tura sako ta message ko ta whatsapp za mu biyo ka mu ce ka kira insha allahu domin cikakken karin bayani Allah shi datar da mu <clears throat> Allah shi aurar da mu da matan wanda ba su yi aure ba matanmu wanda ba su yi aure ba mu wanda ba su yi aure ba zawarawanmu wanda ba su yi aure ba Allah ka kawo musu mazaje na gari ka kawo musu masu amana wanda suka san darajar aure wanda suka san mutuncin aure wanda suka karanci auren suka san menene auren muna nan muna ta ƙara faɗaɗa bincike da wasu tsarurruka kan abin da ya shafi da zamantakewa kuma ba fasa za mu yi muna nan muna roƙon allah ya shige mana gaba a kan manufanmu domin mu gudu tare mu tsira tare ba mu da wata ƙasa sai wannan ba mu da wani gari sai namu ƙasanmu yankinmu abubuwan da suka shafi duka al'ummar da ke wannan ɓangare ya shafe mu to da abin da muke kokari shine mu rarrage mu rarrage kafin lokacin tafiya sai Allah kuma ya kawo wasu wanda za su gasa wannan shine babban hadafin akan abin da ya shafi jetta al'umma kar ka cire rai kar ki cire rai kar ku cire rai wai dan za a ce gaba daya a kowa ya lalace abin ya ya mutsi kaza a in dai ka tsaya da tsayin daka kuma kana neman taimakon Allah akan cikin kowane al'amari zaka ga taimako wajen Allah kaza da ku gwada wannan ku gani a maganan auratayya alhamdulillah alhamdulillah muna nan muna ƙara samun zawarawa mata da zawarawa maza kuma ana nan ana haɗawa kuma <clears throat> ana samun nasara muna godiya wannan nasara ce daga allah ba wai don mu ba ba don zalaƙa harshenmu ba ba wai don mun fi ba ba kowa ba ne ba mu iya komai ba Allah kai kaɗai muka dogara a gare ka kuma ka san manufofinmu sai kai mana sakayya akan manufofinmu yan uwanmu da suke taya mu addu'o'i da shawarwari Allah ya saka mu kowa da alkhairi akan abin da ya shafi matsala ta auratayya idan kana neman aure in kana neman aure mace tagar ka kake so ka samu wadda za ku yi zama na amana wadda za ku yi aure aure ibada ba aure al'ada ba aure wanda shine zai zamanto sanadiyar samun kwanciyar hankalinka da samun kwanciyar hankalinta aure irin na zamanin da ake ganin zamanin ƙawanci wanda suke ganin wasu masu daƙilalliyar kwakwalwa masu toshashiyar kwakwalwa su ganin ai aure irin na da zamani ne ƙauyenci ne auren da shi ne aure wallahi yanzu ne ake kuna ganin auratayyar da ake yanzu ku kuna kallo dukkan ku da kuke kallo na kun san irin aurace auracen da ake na ɗaya dai auren ana gina shi ne dama can ba Allah ake nufi auren ba ba dan Allah ake auren ba masu yin auren dan Allah akwai su ba babu su kuma suna nan amma mafi yawa tsakanin janiban biyu janiban mata da janiban maza ana aure ne domin a cimma wata manufa sannan kuma ma idan Allah aka yi in ma don wata manufan akai a wajen ɗaura auren wajen kulla auren ku duba ku ga yadda ake tafiyar da alamar auren tun daga farkon neman auren har a ɗaura auren har amarya ta tare an dangi saba ma Allah kenan kuru-kuru saban Allah ake a yi wannan shiga a fito tsirara a yi kaza kuma waɗanda ya kamata su yi maganar su ne suke fara yi su ne shugabanni ku duba ku ga yadda ake auren 'ya'yansu ku duba ku ga yadda ake a ce ga uba ga uwa ga kaza amma amarya ta fito tsirara don wannan ba mu rabar shi da tsirara duk siffar jikinta kusan rabin jikinta yana waje kuma a ɗauki hoto da uban da uwar da waye a tsaya wai duk wayewa ce tur da wannan wayewa allah karka sami irin wannan wayewa matan mu mu. matanmu lulluɓinmu bargonmu abin rufewa mu matanmu gidanmu wallahi baka isa ba wallahi so ku yi aure ibada kar ku yi aure al'ada idan kuka yi aure ibada kuka bar aure al'ada to za ku zauna lafiya wannan shine abin da muke so ba wani abu ba yanzu cikiya nake muna da su ba ba mu da su ba amma sun mana karanci mata masu son aure tsakanin su da Allah ya shekara arba'in arba'in da biyu arba'in da uku duk macen da take so ta aure muna ci yin 'yan shekara arba'in arba'in yanzu domin masu bukata 'yan arba'in arba'in din sun karu saboda nasihohi da zama da muka yi muka yi tattauna kan cewa duk mutumin da ya wuce shekara hamsin ga matar da ya kamata ya aure shekara kaza duk mutumin da ya zama to dan shekara arba'in ga matar da ya kamata ya aura dan shekara talatin ga matar da ya kamata a aura domin kar a shiga haƙƙin juna kar kuma ya zama to an ƙusa wa juna to yanzu muna neman 'yan shekara arba'in arba'in duk ta san ta yi shiri daga sai take zaman auren zata ba kwaɗayin duniya ba ba ƙyalƙyalin duniya a gabanta ba tana son ta samu mai rufin asiri wanda ya san mutuncin ta kuma mai sana'a daidai gwargwaro wanda za ta zauna gidan mijinta ta aure ta mutu a ɗakin mijinta yar shekara arba'in su muke nema idan sun ji ni sai su biyo ni ta inda ake biyo ni su yi min magana yan shekara arba'in arba'in muke nema yanzu muna da su ba babu da su ba amma masu buƙatar yan shekara arba'in arba'in sun nunku ne maza duk mutumin da ka ga ya kai shekara hamsin ya kai shekara 60 kaga ya zo yana neman ƙarin aure to ana masa kyakkyawan zato saboda idan ka dube shi zaka ga mutum ne wanda yake da kima yake da daraja yake da hali yake da wadata daidai gurgurda zai iya zuwa ya duk abin da ya ga dama to amma kuma da yake yanayin mata sukan kai level din da kwata-kwata ba su da sha'awar ba ma sa son wani abu da ya shafi saduwa to shi kuma dan shekara hamsin da biyar hamsin sittin a wanda za ka same su da ƙwarin su sun fi yan shekara talatin dun makwari ƙwari to su kuma a lokacin suna da bukata to ba za su yi amfani da wannan ɗaukaka da dukiya da Allah ya musu su je su abin da suka ga dama ba a sai su suna son su samu wata da za su zo kuma su ci gaba da gina rayuwa a kai wannan shi ne sako muna nan muna ta addu'a ko muna ta ba da shawarwari kayan da ake hada auren nan kuma ana samun nasara da duk wanda yake sa hannu bangaren wannan tila tv bangaren wannan haɗaka ta aure muna muku addu'a ba mun ce wai mun ƙa'idhe 'yan shekara arba'in ba a kowa muna muna muna haɗawa da samari da 'yan mata da 'yan shekara amma yanzu wannan saƙon na fitar da shi ne akan macen da take son ta aure amma ta tabbata ta kai shekara arba'in ko ta ɗanɗa to muna daga buƙatar ki ku sanar da mu ko kuma za mu haɗa ku da wanda suka dace bi izinin lahir muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa muna muku fatan alkhairi assalamu